Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To yau ma dai na sake komawa promcom mai karhi wato kungiyar nan mai zaman kanta wadda idan kun tuna a kwanakin baya can ta shirya ranar manoma a bagwai jihar Kano wadda kuma gwamnatin kasar Ingila ke taimaka ma da kuɗaɗe. domin ta gudanar da ayyukanta na tallafa ma manoma su ci amfanin nomansu ta hanyar haɓaka musu amfanin gona da kuma haɗaɗa musu kasuwannin yankunan karkara da bunƙasa musu su. To a yau na sake komawa ga Promcom mai ƙarhi ne saboda 'yan makonnin baya aka yi wani babban taron tantance makomar noma a Brussels ko Bruxelles babban birnin ƙasar Belgium ko Belgique. Kuma daga cikin waɗanda suka samu goron gayyatar halartar babban taron hadda Abdulrahman ɗan baba. jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi Na tattauna da shi akan babban taron na Brussels ko Bruxelles, me ya gani kuma me ya koma da shi Najeriya domin amfanin manoma? To sai dai tambaya ta ta farko na yi ta ne akan ko a baya-bayan nan akwai wani sabon ci gaba ko wasu sabbin dabarun noman da aka samu? Eh to alhamdulillah zuwa yanzu dai ah, akwai abubuwan ci gaba da yawa da suka samu ta fannin tun daga dabarun noman da kuma iraruka wanda yake saboda yanayin da duniya ke canzawa dole mu ma mu canza eh, game da yanayi din sosai kin ga musamman yanzu haka akwai wata cibiya a jami'ar bayero ta kano wanda da ba ta eh, center for dryland agriculture kamar bincike suke yi yadda zai dace da kasashe wanda yake suke fama da ko sahara ko rashin ruwa da isasshe to kin ga da duk ba waɗannan ba wannan cibiyar amma ganin yanayin yadda duniya ke canzawa ana samun sauyin yanayi eh, sai aka ga ya dace gaskiya a kirkiro da wannan cibiya kuma suna kokari eh, ta wannan cibiya za ka iya samun dabaru wanda za a yi noma ko da a ce ruwan sama baya kaiwa kalilan ne da barbaru irin waɗannan mm. sannan kuma za ga akwai irarika da ake bullo da su wanda zai dace da wannan yanayi saboda juyin da aka samu muka samu kanmu a ciki yadda aka saba samun ruwan sama a da yanzu ba shi ne ba bi yawancin inda ka sani da fadamu ne yanzu sun zama sun zama tuddai sun zama fako saboda haka dole ne mu juya da yanayin ya juya ta fannin irarika ne yanzu ga irarika nan da yawa wanda yake suna zuwa da wuri akwai irarukan da aka kirkiro su 'yan shekarun nan ba da yawa ba da suka wuce wanda suna jura fari suna jura rashin isasshen ruwa suna zuwa da wuri sannan kuma za a iya aje su su daɗe ba tare da sun lalace ba wanda yake duk da ba waɗannan dabarbarin saboda suna nan sai dai yawancin masu bincike suna ƙoƙarin su inda ake samun wani lokaci matsala yadda za a gabatar da ainihin sakamakon waɗannan bincike zuwa ga ainihin masu amfani da su wato eh, su ne manoma wanda hmm. yake dole eh, abin nan kungiyoyi eh, masu zaman kansu gwamnati da kuma su kansu masu businessmen wanda suke harka a nan aikin gona suke cin abinci dole a haɗa hannu inda za a sadar da irin waɗannan dabaru ga manoma saboda ci gabanmu. Yawwa, duk wannan bayani da kai Abdul abin da ya haihar da wannan abu abin da ya zaburar ma da masana suka shiga irin bincike-binciken nan shine wannan al'amari da Allah ya kawo mu ciki wato dumamar yanayi da kuma canjin yanayi da farko farko ana yi manoma bayani kamar ba sa yarda da cewa akwai wannan canjin yanayi a ganin ka yanzu manoma sun yarda da cewa wani al'amari na faruwa kuma suna ganin abin a zahiri sun yarda kwarai da yake mu koyaushe mu manoman nan su abokan abokan mu muna ji daga gare su kuma muna gani kuma suna yawan tambaya shin yanzu malam yadda yanayin ya canza kun ga da a wannan wurin mun saba yin shinkafa ne amma yanzu ga tunan in ka sa mata shinkafa bayan da za a yi ta yi sai dai ka sa mata abin da eh, amfanin gona na tudu sannan nan wurin za ka ga malam da tun daga watan hudu ake fara ruwa mu ne za mu shiga cikin ruwa har zuwa watan goma amma yanzu an samu ne ruwan ya zo cikin watan biyar ƙarshen shi kuma kashin watan goma ya ɗauke shin malam ya za a yi mu sami irarikan da za su dace manoma yanzu sun farga su ne ma suke tambayan shin yaya za a yi kuma akwai wasu dabaru kamar da ka tambaya akwai wasu dabaru ko kuma akwai wasu irarika wanda za su dace da wannan juyin yanayin saboda sun gano cewa waɗanda suka saba da su daɗin yanzu in suka ce su ne za su yi to ba za su samu amfanin da suke samu a da ba mm-hmm. in sun yi ɗin yadda suka saba samu ba zai yiwu ba za su samu ba saboda haka manoma gaskiya sun farga kuma shi yasa nake cewa ya kamata duka masu ruwa da tsaki a fannin noma ɗin ya kamata a haɗa ƙarshe da ƙarshe a ƙasar da dabarun da ake da su yanzu na wanda za su dace da irin yanayin da muka samu kanmu saboda su manoman su rika faɗaka suna amfana da su. Kash karamcin lokaci ya hana mu shiga batun babban taron da Abdulrahman dan baba ya halarta a ƙasar Belgium ko belgique Ku bi mu bashi har zuwa rana ya yau da izinin Allah. Yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarhi da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma tun da masu iya magana na cewa ba a sallama a maraya nan gaba kaɗan kuma ni da Jamila Kabiru fage za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe.